Barka da zuwa tashar tsakar gida. Da ɗimi-ɗimi, kotu ta bayar da umarnin kama mawaƙi rarara da furodusa Abubakar Bashir mai shadda A jiya shafin rariya ta wallafa wani labari da yake bayyana cewa kotu ta bada umarnin a kamo mawaƙi Dauda ka huta Rarara da furodusa Abubakar Bashir mai shadda kan mutum ɓoye mata aure da ake zargin su tun a watan da ya gabata. sun wallafa cewa gidan rediyon freedom kano ya rawaito cewa kotun shari'a musulunci da ke kofar kudu daura da masarautar kano karkashin mai shari'a alkali yola ta bayar da umarnin kwamushe mawaƙi rarara da abokinsa abubakar bashir mai shadda muddin suka ƙi bayyana a gabanta rarara wanda hukumar kare haƙƙin bil'adama ta shigar da shi ƙara bisa zargin ɓoye mata aure tare da amfani da ita a cikin bidiyon waƙarsa ta jiha ta ce wanda mijin matan mai suna malam abdulkadir inuwa indabawa ya kai musu ƙorafi da suka halarci zaman kotun sun shaida wa rariya cewa mai shari'a sarki Yola ya yi watsi da buƙatar lauyan mawaƙin wanda ya nemi kotu da ta kori ƙarar tare da ikirarin cewa ai tuni mijin mata ya sauwaƙe mata. Wanda mijin ya yi inkarin batun tare da bayyana cewa a kawo hujjar da ke nuna cewa ya sake ta ko a tambayi iyayenta da waliyanta. Tunani mai shari'a alƙali Yola ya bayar da umarnin binciken ikirarin lauyan mawaƙin rarara. inda alƙalin ya jaddada cewa abin da ake zargin rararan da shi babban laifi ne a musulunci kuma muddin aka same shi da laifi dole doka ta yi aiki a kansa. Idan ba ku manta ba, ana tsaka da number one ma dai, matar da kanta ta fito ta bayyana cewa mijin nata ya sake ta. Kuma da umarnin mahaifiyarta ta fito a cikin wakar. Kana ta wanke rarara da cewar bashi da masaniya akan zuwanta, shi ma a gurin ɗaukar waka ya fara ganinta. Amma mijin nata ya musanta hakan.